wato shiri mai suna makarantar imam ali alaihi salam wanda tashar alwilaya tv hausa take ɗaukar nauyin kawo muku a cikin jerin shirye-shirye wato na ghadir wato na zagayowar ranar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nastabta mana imam ali alaihi salam a matsayin khalifansa wato magajinsa a bayan ba rayuwarsa kenan kuma shiri ne da zai dinka zuwa muku a wannan tasha ta alwilaya tv hausa kamar yadda aka saba a cikin jerin shirye-shirye na murna kenan tare da ni akwai sheikh abdulrahman adam gaya wanda shine malamin da zai dinka mana bayani a cikin wannan shiri mai albarka na Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne muku barka da sake kasancewa da mu malam musufa mun gode Allah sa masha Allah to masha Allah to masu kallon insha Allah ba tare da bata lokaci ba za ku biyo ni domin mu je wajen malam mu shiga cikin shirin kai tsaye kenan na'am karam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم لم مصطفى كما يندا كوكا أنبتا إن شاء الله أتكلم wannan zaman maki din da za su zo mm. cikin wannan munasaba din ta Eh, wanda kamar yadda aka saba duk lokacin da ta zagayo zai kasance an samar da waɗansu maudu'at waɗansu zama eh, eh, zame ko kuma waɗansu abubuwa da za a tattauna mm. wanda zai kasance an tuna da ita wannan rana ɗin abin da yake da gayan mahimmanci shine mm. tunawa da rana ɗin da kuma dirasar irin abin da ya faru a cikin rana din da karɓarsa hannu biyu da kuma aikata shi shine yake da gayan mahimmanci wanda daga cikin abin da yake da matukar mahimmanci a cikin ita wannan rana din mm. ne sanin wanda ya kasance an samar da ranar saboda shi wane ne shi ne imam ali salam mm. saboda me ya kasance saboda shi aka samar da wannan rana din mm. saboda mas'uliyar da Allah ya umarci fiyayyen halitta ya sanar da al'umma wanda zai kasance imam Ali ya ɗauki wannan mas'uliyya ɗin hmm. bayan wa fatin fiyayyen halitta wanda kafin wannan rana ɗin hmm. a gurare da yawa a munasibobi da yawa hmm. a mahallai da yawa a mutane mabambanta tararrukan mutane mabambanta da yawa sawa'un masu yawa ne mutanen ko kuma ɗaiɗaiku ne fiyayyen halitta ya sha ishara da nuni da cewar wannan bawan Allah din yana da wata mas'uliyya mm. kuma irin tasa masuliyyar ce sai dai kawai shi mm-hmm. bayan fiyayyen halitta babu annabi bayansa haka sai ya kasance gaba ɗaya masuliyyar iri ɗaya ce da ta fiyayyen halitta mm. sai dai ya kasance shi menene ba annabi ba ne saboda menene saboda me hikimar yin haka din saboda wanzuwar abin da fiyayyen halitta ya zo da ita ko kuma ya zo da shi na sako na shari'a ya kasance bayan fiyayyen halitta wannan abin ya wanzu ta yaya ta yadda za zai kasance sun imam ali da waɗanda za su zo bayansa sun ci gaba da isar da shi inda ya kasance bai isa ba lokacin da fiyayyen halitta yana nan sannan kuma ya kasance sun ci gaba da koyar da matsaloli ko kuma tabbaka su wanda ya kasance lokacin fiyayyen halitta akwai su amma sai ya kasance menene ba a iya koyar da su ba ko kuma ba a iya tabbaka su ba lokacin da ya kasance fiyayyen halitta yana nan wannan ba yana nuni da cewar menene sako bai cika ba lokacin da fiyayyen halitta yana nan a'a sako ya cika mm. amma menene koyar da shi da tabbaka shi mm. da wanzar da shi wani wa'yansu masail din da yawa sai lokacin da menene fiyayyen halitta ya kasance baya nan wa'anda akwai masalsalai da dama wanda har mm. zuwa wannan lokaci din mm. akwai abubuwan da ya kasance misali lokacin fiyayyen halitta da a'imma din da imam ali da a'imma da suka zo bayansa ba su iya menene tabbaka su ba ko kuma ba su iya wanzar da su ba ko kuma mm. ba su iya koyar da su ba amma a irin wannan lokaci din kamar lokacin da ya kasance babu su ana iya samar da su sakamakon menene sakamakon akwai abin amma samar da shi ne ko kuma ɗabbaka shi a wancan lokaci din yanayi da zamani da zuruf bai ba da wannan dama din ba saboda zamanin ya zo da yanayin ya zo da za a iya ɗabbaka su saboda bakam da yawa za mu yarda da haka ko kuma za a ƙara fahimtar mas'ala din mhm. lokacin da ya kasance wahayi yana sauka akwai shari'a akwai wahayi ga baki ɗaya akwai shari'a amma sai ya kasance sai wata haditha ko kuma an yi wata tambaya ko wani abu ya faru ko kuma wata waƙa ta auku sai ya kasance hukuncin wannan abin an bayyanar da shi amma ba yana nuna cewar a lokacin aka samar da shi ba eh. ko kuma babu shi ba ne mm. a'a sai a lokacin sai ya kasance menene an yi izhar ɗinsa an bayyanar da shi mm-hmm. an nunasar da shi an koya wa mutane ga abin da mm-hmm. ya kamata su to irin wannan shi ne ya faru saboda ire-iren wa'annan sai kasance an samar da imam ali mm. bayan wanda zai kasance ya jibinci irin wa'annan al'amura din mm-hmm. bayan wafatin mm-hmm. fiyayyen halitta wanda daga cikin abin kamar yadda muka ishara domin wanda abin da yake da gayan mahimmanci mm. shine sanin sa domin idan aka san shi ne sai kasance an san irin mas'uliyar da yake dauke da ita sai kasance an karbi wannan mas'uliya din mm-hmm. ta yaya ta gurin yi masa da'a sannan kuma ya kasance an aikata ta hanyoyin da za a bi a san imam ali suna da yawa daga cikinsu na'am za mu iya sanin kamar ta irin kusancinsa da fiyayyen halitta mm. irin renon da fiyayyen halitta ya masa irin surukantaka da take tsakaninsa da fiyayyen halitta sau da aka ce surukantaka mm. sanin mutum zai kasance mutum ya san cewar yaye suwaye a kusa da shi mm. daga cikin makusantan imam ali shine fiyayyen halitta da yasa sai da zahara da makamantar irin wannan wannan surukantaka din matsayi ne wanda ya kasance wasu sun nema saboda sun san irin matsayi din amma sai ya kasance misali ba su samu wannan matsayi din ba saboda Allah ya yi nufin ya kaddar cewar ga wanda zai samu wannan matsayi din mm. to kaga sanin surukantakar da take tsakaninsa da fiyayyen halitta wannan zai kasance san an san zatin shi mm. san zatin shi imam ali an san hakikaninsa sannan kuma za a san shi ta hanyar abin da ya shafi abin nan sa da irin gwarzantakar eh. gwarzantakarsa da eh. irin sadaukar wasa da irin shiga da yayi ko kuma mm. musharaka da ya tarayya mm. da ya a gurin yaƙuƙuka da ma irin yadda ya kasance ya jagoranci mm-hmm. wasu yaƙuƙuka da waɗansu buɗe gurare mm. wanda ya kasance sai da aka ambaci sai da aka ba waɗansu suka kasa sannan shi aka kawo shi da ƙarshe kuma ya aiwatar da abin da Allah da fiyayyen halitta suke so kuma da umarnin Allah kaga duk irin hanyoyin za a san Imam Ali sannan kuma za a san shi ta abin da ya shafi iliminsa mm. ta yaya ta yinda ya kasance ya aikata ilimin a aikace ta a guraren da mm. ya kasance waɗansu sun yi ƙoƙarin su aikata amma sun kasa mm. ta yadda ya kasance akwai kunce-kunce da dama da suka zo bayan fiyayyen halitta daman daga kamar da muka ambata daga cikin hikimar ya kasance ya zo bayan fiyayyen halitta saboda menene tabbaka waɗansu hukunce-hukunce wanda ba a san su ba ko kuma ba a tabbaka su ba lokacin rayuwar fiyayyen halitta to amma shi sai ya kasance ya tabbaka su to daga nan ire-iren za a iya sanin wane ne imam ali wanda a cikin bayan fiyayyen halitta da cikin waka waƙoƙi din da suka faru shine ya mm. kasance an zo da hukunce-hukunce mm. wa'inda suka kira kawukansu kalifofin manzan Allah a wannan lokaci din wanda ba kalifofinsa ba ne a waƙai a haƙiƙa ya kasance sun kasa ba da hukuncin me ya kamata a irin wa'annan gurare din mhm. sai da menene abul hassan ya zo balma wa'ansu gurare din su suke kira sai su ce a kira musu wani ko kuma ana cikin tsaka da hukunci din sai imam ali ya zo sai ce ba haka za a yi ba har ɗaya daga cikin yake cewa da ba shi mm. bai ma'ana ma da babu imam ali da ya halaka to kaga ya irin irin wa'annan gurare din gurin samar da hukunci gurin samar da mafita gurin samar da maslaha gurin samar da eh, ya kasance an warware matsala mm. ta nan ma za a iya sanin wane ne imam ali saboda ga wa'anda suna da mulki da iko da komai a hannunsu amma ba su iya yi ba mm. wannan zai kara fito da menene mm. girma da ɗaukaka ta imam ali wanda ire-iren waɗannan hanyoyin da za a iya san imam ali suna da yawa amma mun za mu ɗauki ɗaya daga ciki mm. ɗaya daga ciki shine sanin imam ali ta hanyar makarantarsa saboda menene saboda shi imam ali makaranta ne gabaki daya kamar yadda muka ambata akwai gurare daban-daban daban-daban mm. da ya kasance ko ina mutum ya shiga mm. zai kasance ya yi nutso mm. kuma zai yi tunanin kamar babu wani bangare a cikin makarantun a cikin makarantar imam ali sai wannan bangare din wanda idan ya kara fitowa daga nan ba dan wai ya ya iya kai ƙurewa a wannan bangare din ba in ya shiga wani bangaren shi ma ya ga wani bahar ne shi ma wanda daga cikin makarantun imam ali wanda idan muka duba za mu ga cewar wannan kaga wa'ancan da muka ambata da za a iya sanin imam ali hmm. wa'ansu bangarori ne to yanzu mun shigo cikin makarantar ita ma makarantar idan muka shige ta na makaranta da mun adatan kowa ya sani cewa in aka zo to akwai ilimin muka da akwai ilimin muka da dama eh. yanzu idan muka shiga cikin bangaren bangaren hmm. imam ali din hmm. na bangaren makaranta tun daga alkur'ani mm. za mu ga cewar menene imam ali irin gudunmawar da irin aikin da ya akan alkur'ani kaga shi kansa alkur'ani an san makaranta ce wanda za mu ga cewar me yayi imam ali mm. tun daga rubuta alkur'ani din da jeranta alkur'ani din mm-hmm. da samar da wa'ansu ƙawa'id in sahar mm-hmm. ta'abir ko mm-hmm. kuma wa'ansu alamomi wanda za mm. su daidaita su rattaba alkur'ani din wanda duk imam ali ne yayi na'am kaga a nan guri din shi kansa a nan guri din makaranta ce sannan kuma idan muka gangaro abin da ya shafi menene mm. hukunce hukunce abin da ya shafi fiƙewu kenan mm. wanda za mu ga cewar irin kamar yadda muka bada misali mm. abubuwa da yawa sun faru amma sai a gasa gane me hukunci din kamar abin da ya shafi akwai idan mutane masu kallon masu koma abin da ya shafi za zamu ga akwai masail mm-hmm. da kazaya da yawa wanda a lokacin imam ali ne ya kasance ya warware ya fito da hukuncensu ko kaga tsakanin mutum da dabba ko mm-hmm. tsakanin mutum da mutum mm-hmm. mutum din ko kuma tsakanin namiji da mace mm-hmm. ko aka zo yanke hannu a rasa ina za a yanke da ina za a fara ko kuma ya kasance mace da mace suna rigima ko suna faɗa akan ɗansu akan ɗa wacce ta ce ɗanta ne wannan ta ce ɗanta ne imam ali ya fitar da hukunci wanda za a iya a wa'ancan mahukuntar lokaci din su kasa gane ya za a yi samar da wannan su kasa samar da mafita mm. ko kuma wa'ansu kamar akwai min babil misal mm. akwai lokacin da ya kasance wata dabba ta kashe wata dabba mm. sai masu dabbobin suka zo gurin mai sarautar wannan zamani din mm-hmm. wanda ya kira kansa shi kalifan fiyayyen halitta ne suka ce masa dabbar wani ta kashe dabbar wani ya ce to shikenan dabba ta kashe dabba shikenan kawai babu hukunci sai dai imam ali ya zo ya bada hukunci akwai kuma wanda ya kasance ya zo ya kasance mutane wajen adadi masu biyar ko fiye da haka mm. wa billa billah nastajir billah mm. ya kasance sun yi zina da wata mace guda ɗaya mm. daga cikinsu akwai yantacce mm-hmm. akwai wanda yake bawa mm-hmm. akwai mahaukaci mm-hmm. da makamanta da akwai mai aure akwai mara aure da dukkan makamantan irin wannan sai kasance kalifan wanda ya kira sunansa da khalifa a wannan lokaci din sai kasance ya yi musu hukunci bai ɗaya sai imam ali ya ce ba haka za a yi ba ko ne a wannan kadiyya din ko kuma a wannan mas'ala din ko kuma a wannan jarima din mm-hmm. akwai hukuncinsa to kaga idan muka zo ban abin da ya shafi fiqh ma zamu ga a cikin madrasa fa muke har yanzu mm-hmm. in muka zo abin da ya shafi fiqh zamu ga cewar menene nan ma yana da abubuwa da yawa madarasa ce ko kuma bangare ne da yake a mm-hmm. cikin madarasa din sau da ya kasance akwai abubuwa masu yawa ta nan bangaren ma za a iya sanin sannan a cikin makaranta din dai idan muka gangaro abin da ya shafi abin da ya shafi akhlaq da irin abin da malamai suke kira tazkiyatun nafs da makamantan irin wannan mm. da abin da ya shafi irin su adiya da makamantan azkar mm. da salloli da ibada da makamantan irin wannan mm. da abin da ya shafi ah, makaranta ne to nan ma za mu ga cewar menene wani bangare ne wanda za mu ga menene akwai masalsalansu mm-hmm. a cikin wannan zamani din da muke ciki wanda idan muka dauki kamar abin da ya shafi ma kawai na hajjul balaga za mu ga cewar ilimi ne ko kuma tarin karatu ne mm. wanda abin da za mu iya kira da cewar ya fi shi kawai daga alkur'ani sai sunna fiyayyen halitta kaga wanda shi kansa ilimi ne wanda kaga misdaki ne mm. idan muka dauki abin da ya sha daga cikin idan muka dauki adiya mm. za mu ga cewar akwai addu'o'i mm. wanda ya kasance an zo da su daga imam ali Kama idan muka dauki eh, du'a kamel wanda daga shi aka samo ta sahabinsa ya ba ya ba wa sahabinsa wanda ɗaya ce daga cikin addu'o'i masu tarin yawan da suka zo daga imam ali wanda daga cikin daga cikin addu'o'in da muke takama da su akwai ita wannan addu'ar wanda in ba mu ce babu kamar ta ba to zai kasance inda suka yi daidai da ita kaɗan ne du'a uku ukumen sannan abubuwa da dama a cikin wannan abin da ya shafi makarantarsa wanda in muka bi ɗaya bayan ɗaya mm. za mu ga cewar menene ta hanyar nan za a gane cewar mm. imam ali bayan fiyayyen halitta babu wani wanda ya kai shi wanda idan muka ɗan karkata kaɗan mu ƙara ba da misali mm. shine abin da ya shafi kamar abin da ya shafi lugga wannan hau din da ake ta takama da shi wanda sai mm. da shi ne ake fahimtar nassi da makamantan irin wannan duk daga imam ali yake da sauran waɗansu ulum wanda za mu ga cewar kamar ba su da alaka da abin da ya shafi menene mm. addini mm. za mu ga cewa kamar za mu yi kowa in aka ambace su sai su ta kamar daga yamma yake daga garb yake daga gurin eh, turai yake eh, ilimi ne na turawa na turawa da sauransu daga gurin imam ali yake to a daidai wannan na din wanda idan aka ambaci wannan ilimi din abin da yake zuwa zihininmu ko tunaninmu shine cewar wannan kamar baya cikin da'ira ta ulum ta, eh, ilmammuka na addini mm. kamar waɗansu ne suka zo da shi mm. saboda wayewarsu ko mm. daɗewarsu ko kuma sun daɗe suna eh, aikatawa ko wani amma kamar haka sai kasance sun sami shi a wannan tun fil azal daga gurin fiyayyen halitta yake wanda ya kasance ya ba wa imam ali shi wanda mun san cewa dukkan wayannan ilimin mukaɗin da imam ali yake wanda ya kasance ya sha bamban mm. da sauran wa'anda suka rayu da fiyayyen halitta a zamanin fiyayyen halitta sakamakon wayannan mm. ilimin makaɗin da yake da shi da wayannan imtiyazat din da yake da shi mm. sakamakon menene sakamakon tarbiyyar da ya samu a gurin fiyayyen halitta ne wannan kadai ta ishe shi menene kima da darajar da cewar in fiyayyen halitta ya yi wa fati mm. a bi wanda da faɗin fiyayyen halitta yake cewa ya shi imam ali shine menene babul ilm shi kuma fiyayyen halitta shine madinatul ilm a wani kaulin mm. yake cewa yana buɗe masa kofa dubu ta ilimi kuma akwai kowace kofa akwai kofa dubu to kaga wannan mutumi din ire-iren wannan ya kamata idan ana so a san shi har a san irin mas'uliyar da Allah da fiyayyen halitta ya dora masa da umarnin Allah a irin wa'annan ayyam din na gadir to ya kamata ya kasance an san Imam Ali ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wanda mu abin da zamu takaitu da shi shine abin da ya shafi wani bangare na makarantarsa daga cikin abin da ya shafi bangare na makarantar tasu malam mm. Mustafa mm. kamar yadda na ambata za mu dan ambaci wani abu da ya shafi menene tattalin arziki a mahangar imam ali ko kuma a makaranta ta imam ali wanda wannan shine abin da na dan yi ishara da nuni cewar ana ambatar wannan abin da zai zo zihinin mutane shine cewar wannan abin ya takaitu ga wa'insu mutane ne waanda suke ko wayayyu kamar yadda mutane suke ɗauka ko kuma a'a wa'yansu wanda ya kasance sun daɗe suna aikatawa ko kuma wanda ya kasance tunaninsu ne ko kuma ibdaɗinsu ne su suka samar da shi su suka fara da eh, shi wanda ba za a sashi a bangaren ilimin addini ba ilimin addini ba balantana har na'am balantana har a karkatar da shi ko kuma a ce mm. asalinsa daga gurin irin su imam ali yake eh. balma imam ali ya ma ya aikata shi ya samar da mafita daban-daban mm. akan ita abin da ya shafi menene tattalin arziki wanda shi ake kira da menene iktisadi wanda malam mustapha za mu ɗanyi isharori ne mm-hmm. a takaice akan abin da ya shafi shi wannan iktisadi din ko mm-hmm. kuma tattalin arziki mm. amma menene daga makaranta ta imam ali wanda abu na farko za mu ɗanyi kamar yadda muka ambata mm. ishara zami mu. da nuni mhm. kamar yadda muka ishara da nuni akan wa'insu nukat mhm. yanzu eh. wanda idan mutum ya bi su mhm. insha Allah za su taimaka masa gurin sanin wane ne Imam Ali har ya san irin hmm. mas'uliyar da aka ɗora masa har ya san kuma mecece ita mas'uliya din kuma ya san ya za ya aikata ta kuma ya aikata ta nukat inda za mu dan yi amfani da su ko kuma za mu dan ambata su ne hmm. kamar guda hudu a taƙaice a cikin yan nan zaman maki na farko dai mu san cewar shi menene idan aka ce in aka ambaci aka ce iktisad mhm. ko kuma aka ce tattalin arziki mhm. ya za a bunƙasa shi ko kuma ya za a samar da shi to muƙabil ɗinsa shine mm. akwai faƙar mhm, akwai talauci akwai mm. rashi akwai buƙatuwa mm. to abin na farko kamar yadda malamai ko kuma masu hikima suke ambata ka san mas'ala din ko kuma ka san matsala din mhm. idan ka san matsala din to mhm. ka samu rabin maganin wannan matsala din mm. sai kasance yanzu me ya ragowa ya za a yi a magance ta eh. amma lokacin da ya kasance akwai matsala kuma baka san ta ba baka san ta ba to kaga ba za ma ka san cewar eh. me maganin ta balatana har hakka tafi neman magani din don haka abin da yake da matukar muhimmanci a nukta ta farko mm. ko kuma a bahasin a cikin abin da za mu fara a cikin wannan bahasi din hmm. shine sanin shi faƙar din ma'ana a san shi kansa talauci a san shi talauci din eh, kafin mu je har ga tunanin cewa ya za a yi mu tattare mu hmm. bashi mafita hmm. ta hanyar gyara tattalin samar da tattalin arziki in babu kenan ko kuma in akwai ya za a gyara wannan tattalin arziki din ya kasance domin a kawar da wannan fakar din ko kuma a kawar da wannan talauci din eh. amma a mahanga eh. ko kuma a madarsa ta Imam Ali ko kuma makaranta ta Imam Ali wannan nukuta ta farko kenan karkashin shi wannan sanin fakar din ko kuma mm-hmm. wannan talauci din mm. da sannan bayan mun san ta'arifinsa da kuma nau'ikansa abu na nukuta ta biyu da za mu mm-hmm. ambata mm-hmm. shine ya kasance mu san masaha shine kamar faɗi na shi talauci din san daga mawane ne daga bakin imam ali shi talauci din bayan mun san shi zamu ga cewar ashe yana da wani faɗi to wannan faɗi din nasa zamu san shi ta hanyar imam ali sannan kuma zamu kara sanin cewar menene kutura din shi kamar eh, abin da ya shafe eh, haɗarinsa mm-hmm. shi talauci din eh. da abin da yake samarwa da irin tasirinsa mm-hmm. wanda hakan zai ba mu hikimar ɗaukan mataki da kuma irin wani irin mataki za mu ɗauka muƙabil ɗin wannan menene mhm. wannan hatsari ɗin nasa sannan kuma a nukuta ta uku da za mu ambata shine cewar mhm. me yasa ita wannan wannan halli ɗin ko kuma sanin wannan mhm. ya za a yi mu farfado da tattalin arziki bayan mun san shi eh, talauci ɗin saboda mai maka takaitu akan mahanga ko kuma madarsa ta imam ali wannan nukuta ta uku kenan eh. ta hudu da zamu iya cewa ta ƙarshe mhm. ita ce hulul hanyoyin da imam ali ya bi gurin samar da mafita mm, maganin magani shi talauci din na talauci din mm. hanyoyin da ya bi mm. domin kawar da wannan talauci din mm-hmm. da kuma samar da tattalin arziki ko kuma da in babu shi kenan kuma da mm. shi da karfafa mm. shi da bunƙasa shi ta yadda zai mm. kasance ya yi karfi da zai kasance ko ya kau da talauci din gaba daya ko kuma in ma da talauci din zai kasance wannan talauci din baya tasiri an ci karfinsa wanda idan muka dawo kan nukutan ta farko malam Mustapha shine salin shi talauci din da kuma nau'anuwa ɗinsa nau'ikansa eh. wanda kamar yadda malamai suke ambata mm. cewar shi saboda musan shi talauci ɗin mhm. da abin nan hatsarinsa da mushkilolin da yake tare da shi to dole sai mun san shi da shakali na eh, sahihi mhm. musan shi sani na hakika domin menene shi talauci bai takaiti da cewar rashin amwali ba ko kuma rashin kuɗi ba kamar yadda ya kasance mafi yawa daga cikin mutane sun takaitu da cewa idan aka ce mutum yana talauci ko yana fama da talauci ko kuma ba shi da shi to yana nufin cewar menene mm. ba shi da ko kuɗi Mm. ko kuma ba shi da wani abu da ya shafi menene madiya to sai a ce wannan abin yana da me wannan bawan Allah din yana fama da menene yana fama da talauci mm. wanda kuma a hakikanin gaskiya ba haka bane shi talauci a mm-hmm. ammin cewar mutum ba shi da kuɗi ya fi karfin a ce wai kawai mutum ba shi da kuɗi ne mm-hmm. don haka me malamai suka abbara talauci ko kuma suka yi ta'arifin talauci suka ce shi ne mutum ya kasance ba shi da wata ƙudura mm-hmm. ba shi da wani iko ba da wani iko mm-hmm. wanda zai kai ga wani mm-hmm. haddi na adina ai mafi ƙarancin wani haddi wanda zai kasance ya iya biyan bukatunsa na madiya ba shi da wannan iko da wanda ya shafi bukatu na yau da kullum da kullum eh. ya kasance ba zai iya kaiwa gare su ba mm. saboda rashin wannan menene kudura mm. din shi suka kira da menene wace irin kudura wace irin haja da suke da ba zai iya kaiwa ga ita ba saboda rashin wannan kudura din mm-hmm. ita ce wannan haja din da suke kiranta da menene madiya me suke nufi da madiya a nan guri din suka ce kamar abin da ya shafi abinci ko kuma abin da ya shafi gurin zama mhm. ko kuma abin da ya shafi abin da zai saka tufafi ke ko kuma abin da ya shafi wasa'il na ta'alim abin da ya shafi hanyoyin da zai bi domin sani kamar abin da ya shafi makarantu da eh. makamantan ire-iren wannan ko guraren neman karatu ko kuma abin da ya shafi saiha lafiya mm. in ya kasance duk wannan abin da ya shafi madiya ne mm-hmm. in ya kasance ba shi da wannan to za ba shi da kuma ba shi da shi batatan ta yadda zai kasance abin da yake dan kaɗan ɗin da zai wadatar da shi domin ya biya wa'annan bukatun nasa mm. ba shi da shi to za a kira shi da menene wannan faƙiri ne bangaren abin da ya shafi madiyya to ina ganin mu dan zakata ana mu je hutu mu dawo na'am to insha Allah mun dawo sai mu dora a inda muka tsaya khaira to masha Allah to masu kallon masu girma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu inda muka zo kan gabar da zamu je hutu idan mun dawo za mu sake koma wajen malam domin mu dora a inda muka tsaya sai ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu to masu mu masu girma barkanmu da sake kasancewa da ku barkanmu da sake dawowa daga hutu da muka tafi kuma kafin mu tafi hutu har yanzu malami ne mana bayani akan abin da ya shafi ta'arifi na shi wannan wato menene talauci a makaranta ta imam ali alayhi salam a cikin wannan shiri da yake zuwa muku na murna da zagayowar rana da yanzu ya nasabta imam ali alayhi salam a matsayin halifansa insha Allah zan sake koma wajen malam domin mu dora na malam malam Mustafa kafin mu je hutun rabin lokaci mun mm-hmm. ambaci cewar ta'arifin fakar ko kuma wanda ya kasance za a kira shi da cewar talaka ne mm. talauci ko kuma wanda za a kira shi da cewar shi talaka ne mm. shine kasance ba shi da kudura ba shi da iko ba shi da imkaniyar ya kasance abin da yake shi ne mafi karancin da zai biya bukatunsa na madiya ba shi da wannan hanya din mm. ko kuma ba shi da shi bukatun yau da kullum abinda mm. abin yake ba alal akal din da zai iya biyan wannan bukata din mm. haddul adna kamar yadda suka mm-hmm. ambata ba shi da shi shine muka ambaci mai cikin nufi da madiya abin da ya shafi abincinsa ko kuma wajen zamansa ko kuma abin sa ko kuma abin yake na lafiyarsa ko kuma na neman iliminsa sa mm-hmm. sai suka kara cewa amma wata haja din da yake so ya biya ta mhm. da haddul adna din nan abin da yake mafi karanci amma ba shi da iko mhm. amma wadda ta kasance ba madiya ba mhm. ita ce menene kamar abin da ya shafi haƙƙi na musharaka na'am ya kasance shi ma ba shi da haƙƙi wanda zai sharaka abin akan abin da yake da haƙƙin ya sharaka a ciki ai bi na yi tarayya a cikin sa mhm. wannan abin ko ko menene ma damar yana da haƙƙin yayi mhm. amma sai ya kasance ba shi da wannan iko din ba shi da wannan kudura din mhm. abin da ya shafi wanda ya kasance ba madiya ba ko kuma abin da ya shafi misali na biyu abin da ya shafi hurriya yana da haƙƙi da inci kamar yadda zamu ambata nan gaba kamar abin da malamai suke ambata hurriyatu ta'abir kamar yana da hurriyar shi ma ya faɗa albarkacin bakinsa to sai ya kasance ba shi da shi to abin wannan ma za a kira shi da faƙiri ko kuma wannan abin ma shi ma faƙar ne talauci ne amma abin da ya shafi menene mhm. madiyya ba ko kuma abin da ya shafi adala mhm. ga inda ya kasance za a yi masa adalci mhm. sai kasance menene ba shi da ƙudurar da zai iya kaiwa ga wannan adalci din da cewar ya samu wannan adalci din ko kuma a yi masa wannan adalci din mm. shi ma wannan faƙidi ne ta wannan bangare din ko kuma abin da ya shafi irin zamantakewa ta ijtima'iyya mhm. tunda ita ma tana da hukuk mhm. tsakanin wannan zamantakewa din mana tana da haƙoƙi tana da haƙoƙi wannan ijtima'iyya din kuma kala kala ce mm. zaka iya kasancewa akwai wadda ta kasance misali ta zamantakewar kasuwanci ne mhm. ta zamantakewar makotaka ce eh. ta zamantakewar auratayya ce ta zamantakewar ɗalibi da malami ne mm. da makamantan irin duka suna cikin aqsam ko kuma aksam ne na zamantakewa wanda ake kira da menene ijtima'iyya to ya kasance ɗaya daga cikin wa'annan aksam din ya kasance cikin rabe-rabe rabe-rabe mm. sai ya kasance ba shi da menene haƙƙin da ba shi da ƙudurar da zai iya kaiwa ga wannan haƙƙin nasa mm. wanda ya kasance mafi karanci mm. wanda idan ya same shi zai iya kaiwa ga wannan menene haja din tasu ko kuma zai iya kasancewa ya kai ga wannan haƙƙi din nasa dukkan waɗannan ana kiran duk wanda ya kai ga ba shi da wannan sawa'un bangaren mm. madiya ne ko kuma abin da ya shafi ba madiya ba mm. ana kiran shi da menene fakiri ne shi mm-hmm. wannan wanda a wani ta'abirin ko kuma a wani ta'arifin mm-hmm. da malamai suka yi shine suka ce shine rashin samun kudura wadda za ta haƙaƙar masa da menene haddul adna mafi ƙarancin abin da zai yi daidai da ma'aisha ɗinsa zai yi daidai da yau da gobansa da rayuwarsa yau muƙaddara tun da rayuwa kamar yadda malamai suka koyar ko a cikin da ta na fiƙihu za mu ga fakam da yawa mm. hukunce hukunce suna zuwa amma sai a ce menene daidai da sha'anin mutum bi ma'ana daidai da sha'anin mutum ai daidai da rayuwarsa yadda yake mm. rayuwarsa yau da gobe mm. kamar idan muka misali kamar idan muka ɗauki nafaka mm-hmm. da ake ba da ake wadda take wajiba ce akan namiji ga matar shi mm-hmm. to ita wannan nafaka din duk da wannan min babul misal zamu ambata ba muhallin bahasin ta bane mhm. sai aka ce a wasu malaman suka ce za a ba ta ita ne daidai da sha'aninta daidai da menene yadda take rayuwa yau da gobe mm. kafin a aure ta wannan misali na farko misali irin yadda suke rayuwa a gidajensu gidan mahaifinta da yadda ta taso eh na'am anan guri din duk da akwai bahasin cewar yadda take rayuwa wata za a samu yadda take rayuwa a gidan mahaifinta daban ko kuma mm. yadda ake rayuwa a gidan mm. mahaifinta daban yadda take rayuwa ita daban ba maki ba zaman gidan mahaifinta take ba don haka anan guri din za a duba daidai da menene yadda ita take rayuwa yadda sha'anin ta yake wannan bangare din kenan duk da akwai bahasin shi ma ana yana ɗaukar haddi ne na wajibi kenan ba ba makaran kyautatawa ba na'am ba a matsayin kyautata ba haddi na wajibi mm-hmm. idan ya ƙara mata akan abin da ya wuce wannan to mm-hmm. wannan min babul ihsan ne wannan ba shi yana a mahallinsa mm. wannan kawai mun ambace shi min babul misal mm-hmm. in muka ƙara gaba in muka zo kamar abin da ya shafi likkafani shi ma a nan guri din malamai suna nuni wa'ansu malamai suna nuni cewa shi ma likkafani mustawa mustawa ne akwai wanda zaka ga ana cewa ana yi da wani abin da ya shafi yamani za ga cewar imashi ne ko kuma yadi ne mai wanda ya kasance yana da kima da daraja akwai kuma wanda zaka gan su suna da dan sauki mhm. to shi ma anan guri din sai shari'a ta bada dama menene mutum a sa masa daidai da menene sha'aninsa mhm. ko da ya kasance za a dauka daga cikin dukiyarsa ne kan masu dukiya su ce ko mhm. kuma masu gado su ce za a dauka da yawa madamar ya kasance ya yi daidai da sha'aninsa to zai kasance an bashi wannan an fitar masa daga cikin wannan dukiyar tasa an sa mai wannan likafin don haka daidai da sha'anin mutum a cikin al'amura na yau da kullum na rayuwarsa abu ne wanda yake tabbatacce a cikin shari'a don haka a nan guri din mai ta'arifi sai yake cewa wa za mu kira fakiri mm. shine wanda ya kasance ba shi da ƙudurar domin ya haƙaƙar da mm. abin da shi ne alal aƙal mm-hmm. wanda zai iya samar da yau da gobansa. Eh. daidai da menene sha'aninsa wannan shi suke kira da menene fakiri mhm. wanda kaga a wannan ta'arifi din na biyu mhm. za mu gano cewar menene ashe shi ah, talauci din za mu iya cewa nisba ne saboda a nan guri din idan ya kasance in muka ɗauki ta'arifi na biyu za mu ga cewar a wani guri din in wani ya kasance daidai da sha'aninsa wannan bai yi daidai da shi ba don haka in kira shi fakiri eh. to a wani in aka ka dubi wani za ga eh. cewar yi daidai da sha'aninsa don haka ba za a eh. kira shi da menene fakiri ba hmm. kuma wannan shine zai fi daidai da rayuwar dan adam hmm. ta yau da kullum saboda menene ita rayuwar dan adam musawa musawa ce nisba nisba ce wani ya fi wani hmm. wani aka kalle shi da sha'aninsa a wani guri din sai a mm. ce mai arziki ne mm. amma aka kalli wani da sha'aninsa a wani guri din da daidai abin da aka kalla a na farko mm, sai a ce shi wannan menene fakiri ne Mana komai tarin duke sai dai mallaka na'am wannan kenan zuwa nan guri din malam ya ba mu ta'arifin menene fakiri ko kuma wane ne wane ne fakiri menene fakar ko kuma wane ne fakiri mm-hmm. wanda amma yana da anwa' wato yana da rabe-rabe yana da yana da eh, nau'o'i nau'o'i daban-daban me hikimar kawo wa'annan nau'o'i din mm-hmm. saboda menene kamar yadda muka ambata tun a farko saboda zihniyar mafi yawancin mutane sun tafi akan aka ce wani fakiri ne mm-hmm. bi ma'ana ba shi da kuɗi eh ma'ana akan abin da ake fassarawa kenan aka ce wani fakiri ne ma'ana ana nufin kawai talaka mai talaka ba shi mm. da kuɗi mm. kuɗi a nan guri ɗin kamar yadda malam mai littafi ya ambata mm. cewa menene ba shi wannan misdaki ne ko kuma misali ne na ɗaya daga cikin masadik wanda ya suke nuna cewar wani fakiri ne amma ba shi ne yake yin ki ɗaya nuna cewar menene idan mutum ba shi da kuɗi faƙiri ba ne a'a zai iya kasancewa wani lokacin ma yana da kuɗi din amma faƙiri ne mm. min nahiya saboda menene wannan kuɗi din nasa ba zai iya warware masa wannan abin da yake nema a ƙal ba mm. haddul adna kamar yadda ya ambata wanda domin ya warware mata ya warware masa wata matsalarsa mm. ta yau da kullum ko kuma ta yadda zai kasance ya rayu ba wanda daga ciki shine malam mai littafi ya karkare da abubuwa guda biyu mm. yake cewa alhajatu mm-hmm. da kuma menene harman shi shine ya kasance adamul wasul alal risk ya kasance ba shi da hanyar da zai kai ga wani arziki mm-hmm. wa'annan abubuwa din ya ce duk abin da za su zo bayan su mm. zai kasance misdaƙai ne na wannan abubuwa ɗin guda biyu ya kasance ko dai yana da wata bukata wanda ba kowace bukata ce ya kasance kuɗi take biyan ta ba mm. ko kuma ya kasance a'a ga abin amma an haramta masa ta yaya ta yadda ba zai iya kaiwa gare shi ba mm. domin biyan bukatunsa mm. daga cikin misalsalai shi ya kasance malam mai littafi ya ambata mana misalsalai kusan guda goma sha hudu mm-hmm. wanda za su kasance karkashin waɗannan abubuwa ɗin guda biyu alhaja wal harman mm-hmm. shine rashin isuwa ga wa'insu abubuwa wanda zai kasance ya warware matsalarsa da su wa'innan abubuwa din mm. sannan kuma sai ya kasance bayan ya ambata mana su sai ya kasance ya ɗaure su mm. da ruwayoyi da ayoyi da ruwayoyi wanda ya bada misalsalai da su wanda za mu gane tabbacin cewar duk wanda ya samu kansa a wannan guri din mm. zai kasance misali ya samu kansa a cikin faƙar sannan kuma ba yana wannan zai kara tabbatar mana da cewar menene eh, dukiya ko kuɗi kawai ba su ne idan mutum ya rasa su zai kasance an kira shi da menene shi wannan fakiri ne mhm. saboda ko da su a cikin misalsalan da malam zai kawo mhm. zai kasance su wa'annan ba sa halli irin wa'annan mushkila din dan haka tunda ba za su yi halli ba mhm. zai kasance har yanzu yana cikin fakar ɗinsa kuma samo su ba yana nuna cewar shi ne shi ba fakar ba ne ta wani ta wata nahiya din ba ko kuma ta wata fuska din ba abu na farko da malam mai littafi ya ambata shine rashi na so na hub da atifa idan mutum ya rasa hub ya rasa atifa shine ya rasa soyayya ya rasa tausayawa ko jin kai to zai kasance shi wannan faɗiri ne ma'ana shi wanda ake nuna ko ko shi wanda ya nuna shi wanda ake nunawa din in ya rasa ta na'am to zai kasance shi wannan fakiri na'am saboda menene mhm. yana da bukatuwa izuwa gare ta kamar yadda muka ambata a cikin ta'arifin mu mhm. yana da bukatuwa izuwa ga wannan ita wannan soyayya din ita wannan soyayya din mhm. domin cimma ko kuma kaiwa ga wata bukatuwar sa ta yau da gobe da yake da bukatuwa izuwa gare ta ko kuma ya kasance wannan tausayawa din yana da bukatuwa zuwa gare ta mhm. domin kaiwa ga wannan mhm. haja din tasa ta yau da kullum mhm. ko da ko duk ta to duk wanda ya rasa wannan ya kasance mai tisali ya zama menene shi faƙiri ne kuma fa kam da yawa za mu ga cewar akwai mutane da yawa su da suke da bukatuwa zuwa ga wannan kuma suna da kuɗi a mafi yawancin lokuta mm. baya samar da wa'in abubuwa din guda biyu don haka zai kasance su rashin kuɗi mm-hmm. ko da suna da kuɗi din baya samar musu don haka mm-hmm. da rashin kuɗi ba shi yake ko kuma samun kuɗi mm. mutum ya kasance yana da kuɗi mm. ba shi yake yin nuni da cewar menene zai iya samar da su ba kuma rashin kuɗi ba shi yake yin nuni da cewar yanzu ba zai iya samar da wa'annan abubuwa din ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi yake cewa halid Dino illal hub na'am shin addini ba shine soyayya ba ko kuma nuna so ba mm-hmm. ta yaya ta yadda ya kasance ƙur'ani ya ambata da cewa mm-hmm. in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni mm-hmm. yuhibbukum Allah idan har ya kasance kun kasance kuna san Allah to ku bi ni ku bi ni da wace ma'ana ku karbi sakon da ya zo da shi ku aikata ku yi masa da'a mhm. sai ya kasance Allah menene ya so ku mhm. kaga a nan guri din wannan soyayyar da ya kasance ku ne wa Allah idan ya kasance mutum mm. yana son wani sawa'un muƙaddara a cikin wannan rayuwar ta mu yau da kullum in ya kasance mutum yana son wani me yake intizari daga gurinsa shi ma ya so shi shi ma ya so shi kwarai ko to ta yaya zai kasance ya idan ya kasance bai so shi ba zai hmm. kasance shi yanzu shi fakiri ne ta wannan bangaren soyayya duk da kaga shi ne kamar tambayar da kuka dasu hmm. shi wanda menene hmm. yake neman ta Haka ne. to dan ya kasance ta yaya a cikin wannan aya din zai kasance mun samu wannan soyayyar ubangiji din ta yanda idan muka fifiyayyen halitta ta yaya zamu bi shi in muka yi masa da'a ta yaya zamu mai da'a ya kasance mun karba abin da ya zo da shi mun aikata to sai ya kasance soyayyar da muke wa Allah ta yi tasiri ta yaya ta yanda mm. shi ma yanzu menene mm-hmm. zai so mu kaga a nan guri din hub mm-hmm. zai kasance ɗaya daga cikin misdaki ne na idan mutum ya rasa shi mm-hmm. ya rasa menene ya zama faƙiri daga ciki fiyayyen halitta yake cewa irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama' mm. ku tausayawa kaga anan guri din atifa ta shigo ku tausayawa wanda ya kasance yana a cikin wannan gidan duniya din mhm. al'artu bi ma'ana ma za kinaya ce da ke nuna a cikin wannan gidan mm, duniya din da muke ciki mhm. wane ne man fi sama shine Allah Allah mm. kaga duk a cikin mu wannan rayuwa ta kullun da yau da kullun mm. ko a cikin zantuttukan mu zamu muna cewa mene Allah ka tausaya mana gaskiya ne mm. Allah ka tausaya mana kaga wannan atifa din da tausayi da jin kai din muna neman su a gurin Allah lokacin da muke neman su a gurin Allah menene mu fakirai ne na wannan atifa ana neman kana kawo hadarto da bukatarka ka kana cewa kai fakiri ne kai fakiri ne a gurin Allah ta yaya za mu yi hallin wannan abin nan din mm. eh, za mu kawar da wannan talauci din mm-hmm. ta yadda ya kasance idan mun tausaya mun kan man fil ard wanda ya kasance yana kan wannan duniya din yana cikin wannan duniya din ma'ana ta maka taimaki yan uwanka na'am ta hanyar mu'amala din mu ta yadda zai kasance mun taimaki wanda suke mhm. kusa da mu wanda suke karkashin mu wanda muke mu'amala da su yau da kullum mhm. tun daga abin da ya shafi mu kaddara misali kaga mhm. rayuwa yawanci tana farawa tun daga misali iyaye ne yan uwa ne eh, na ƙasa ne a kasuwa ne ɗaliban mutum ne matansa ne ƴaƴansa ne to ya tausaya musu sai ya samu wannan fakar ɗin da yake fama da shi mhm. wanda yake nema a gurin Allah na tausayawa da soyayya da jin kai sai kasance shi ma ya sami su Allah ta'ala sai ya tausaya masa sai ya tausaya ya samu ya samu mai halli asanto to kaga wannan zuwa nan guri din a wannan mhm. nukta din ta farko zamu mhm. fahimci cewar menene ta yaya za maganin wannan fakar ɗin ta yanda ya kasance ya zo a ciki daga bakin fiyayyen halitta wanda aka samar da misdaƙinsa a cikin alkur'ani ma damar muna son wannan soyayyar Allah ɗin to ya kasance mun bi fiyayyen halitta mun mai da'a sai Allah ya kasance ya so mu in kuma muna son wannan tausayawa ɗin. da jin kai din sai kasance mun ji kan wanda man fil ard sai Allah shi ma menene ya ji kan mu mm. wanda shine man fis sama mm-hmm. daga cikin nukuta a cikin nukuta din nan dai ta farko shine ya kasance a cikin kamar yadda ya zo a cikin adiya yake cewa wa'tif alayya bi majidik na'am ka tausaya min bi majidik bi mm. majidik da ri'aya ɗinka da tausayawarka da jin kanka mm. ya Allah ta yaya hakan za ta haƙaƙu kaga a nan guri ɗin lokacin da mutum yake addu'a mm. addu'a kaga ai misdaɗi ne na roƙo lokacin da mutum yake roƙo bi ma'ana bashi da shi shi faƙiri ne sai ke cewa wa aktaf alayya bi majidik to ta yaya zai kasance mun samar da wannan kaga a guri din zamu kira shi Dagi ne na fakiri ne shi a wannan bangare din mm. to ta yaya za yi maganin wannan fakar din mm. shine abin da muka ambata a baya ta inda zai kasance mu ma mun zama kai na menene mm. yi wa wa'ansu rahama da jin kai da nuna musu soyayya wannan nukuta ta farko kenan mhm. wanda ya kasance fakar bai wadatu ko kuma bai taɗaitu akan abin da ya shafi menene ba madiyya ba ko kuma abin da ya shafi kuɗi ko kuma samun dukiya ba mm. abin da ya kasance hubbu wal atifa mhm. eh, soyayya da tausayawa da jin kai su ma mhm. menene wanda ya rasa su ya rasa ya za a kira shi da menene fakiri mm. abu na gaba nukuta ta gaba ita ce menene mm. iftikar ko kuma rashin ta'alim rashin ilimi wanda ya kasance la'ik wanda ya kasance rashin ilimi wanda ya kasance daidai da sha'anin mutum wanda fa kam da yawa za mu ga cewar idan aka ce rashin ilimi wanda ya kasance daidai da mm. sha'anin mutum mafi yawanci za mu ga cewar abin da yake tafiya zuwa zihinin abin da yake tafiya zuwa fahimtar mu mm. shine rashin ilimin boko mm. ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma rashin yadda zai yi ya kasance ya sami ilimin da zai samu kuɗi ko ya samu dukiya mm. ko ya samu wa'yansu biyan bukatunsa ne yau da kullum kamar abin da ya shafi gida ko mota ko ya aure ko wani abu makamancin haka mm. wanda a guri din kamar yadda malamai suka ambata shi wannan ilimi din mm. shine ilimi na na duniya da na lahira bi ma'ana ma za ilimin addini da ilimin da ya kasance muke in sahar ta'abir da ake ambata ilimin boko ko ilimin zamani mm. wanda fil haƙiƙa a daidai wannan lokuta din malam Mustapha babu mu da wani ilimin zamani ko ilimin boko mm-hmm. shi duka wannan ilimin ilimi din wanda muke kiransa da ilimin zamani ko ilimin boko mm. asalinsa duk ya zo a cikin menene shari'a ne da addinin musulunci shine ɗaya daga cikin su shine wannan iktisat din na'am ma'ana dai imam ali alayhi salam daga gare shi aka samu daga gare shi duk aka samu na'am kaga ba za a ce wai nasara ne suka kawo nasara ne ko abin da ya shafi ko handasa ce mm. shine abin da ya shafi kamar kere-kere ko wani amma kamar ko mm. injiniyanci ko kuma wa'ansu abin da ya shafi iktisadi kamar abin da mm. shine tattalin arziki ko kuma wa'ansu abubuwa wa'anda ya kasance kamar idan ko lissafi ko kuma eh, kwamfuta ko wani amma eh. makamancin haka da yawa kaga ai shine hisabi da makamantan irin wannan mm. duk wannan sai zihiniyyar mu ta tabbatar da cewar menene mm-hmm. wa'insu ne suka samar da shi ko kuma saboda eh, wa'insu mutane ko kuma wa'insu kasashe mm-hmm. saboda daɗewarsu ko kuma sun aikata shi ko kuma sun fi mu wayewa ko wani a makamancin mm-hmm. haka duk ba haka bane ko kuma abin da ya shafi likitanci mm. asalinsa akwai sha addini dan haka babu wani batun cewar menene wannan ilimin addini ne ko kuma wannan ilimin boko ne dukkaninsu daga shari'a ɗaya suke daga mhm. addini ɗaya suke daga cikin nizami da manhaji guda ɗaya suke wanda fiyayyen halitta ya zo da shi ya kuma ko yadda imam ali ya kasance kuma ya wanzu mhm. daga bayan imam ali har izuwa imamin wannan zamani mhm. duk akwai su saboda idan mutum ya koma ya bibiyi asalin ilimin muka din zai gan su daga cewar mai daga malaman addini suke da amma wa'ansu zuruf da wa'ansu yanayi da wa'ansu sakaci da wa'ansu ko kula da aka yi mm. sai kasance wa'anda basu cikin wannan addini din sun karbe wannan ilimin muka din a wa'ansu zamaninnika da suka shuɗe mm. sai kasance a wannan zamani din sai ake tunanin cewar ai asali da gurin su yake ko kuma su suka yi ibdadin sa su suka samar da shi ko wani mm. abu makamancin haka mm. don haka mai littafi a nan gudun yake cewa wannan ilimi din na addini ko kuma abin da ya shafi menene ilimin ne na boko dukka shi ma idan ya kasance mutum ya rasa shi zai kasance ya rasa za a ce masa shi wannan fakiri ne na'am saboda menene mai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mm. yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba sannan kuma ya koyar da su littafi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma mm. sannan kuma da hikima wanda zamu ga cewar menene idan muka duba wannan zamani din namu mm. ɗaya daga cikin masadik din da mm-hmm. ko kuma abubuwan da idan aka ambaci aka ce mutum yana fama da rashi da talauci Shi ne cewar sai abin da zai je shi ne ba shi da kuɗi da makamantan irin wannan idan muka duba wannan ma za mu ga cewar illa je ta sa haɗa ka kira shi da wannan mm. saboda ba shi da wannan kuɗi din da makamantan irin wannan mm. shine rashin menene rashin wannan ilimi din ba shi da wannan ilimi din kuma ba shi da hikima ba shi da hikima mm. sai kasance menene ya tsinci kansa a wannan yanayi din ha ake kiransa da ba shi eh, talaka ne mm. Mm. talakan da wanda aka takaita akan cewar ba shi da kuɗi mm. wanda kamar yadda muka ambata rashin kuɗi ba shi ne yake nuna cewar mutum ba shi da ba shi da rashin kuɗi ba shi ne kin cewar mutum wai shi talaka ne ba ne mm. wanda a nan guri din a wannan misali din za mu ga cewar ashe rashin kuɗin da ya kasance ba shi da shi ya aka kira shi talaka mm. ba shi ne illa tamma din ba illa tamma din ita ce menene rashin wannan ilimi din da ba shi da shi da yana da ilimi zai kasance misali ba zai samu kansa a wannan yanayi din har a ce misali mm. shi faƙiri ne saboda mm. mene ba shi da kuɗi ba kaga anan guri din abin da muke faɗa zai an fito fili don mm. cewar menene rashin kuɗi ba shi yake yin nuni da cewar wani fakiri bane ko kuma a'a far abin nan talauci bai taƙaitu da cewar akan rashin kuɗi bane kawai da haka ilimi yana da gayar mahimmancin da zai kasance idan aka bi shi aka yi aiki da shi aka fi hanyoyin da za a samar da shi kuma a same shi mm. zai kasance an fita daga yanayi menene na talauci talauci na farko shine na za a samu ilimi din mm. sannan kuma ya kasance lawazim din wannan rashin ilimi din wanda mm. ɗaya daga cikinsu shine menene mutum ya kasance ba shi da abin da zai kashe ko kuma ba da abin da zai biya bukatunsa zai kasance sun kau ta yadda ba za a kira mutum da menene talauci ba ta yaya za a samu wannan ilimi din a hanyoyin da ake samar da ilimi mm-hmm. a makarantar imam ali kuma wa'annan hanyoyi din bayan an samu ilimi din a aiki da su kuma a san hikima a gefansa a gefen wannan ilimi din mm. domin ya kasance an san yadda za a aikata wannan ilimi din mm. malam yusuf kamar afwan malam mustafa mm. kamar yadda wannan aya din ta ambata yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma mm-hmm. anan guri din za mu fahimci wani abu guda ɗaya wata nukuta mai gayar mahimmanci mhm. wanda ba tafsirin ayat za mu shiga ciki ba mun kafa aya din ko kuma mun zo da aya din ne mhm. domin ya kasance ta zama kamar ta zama shahid akan abin da muke muke ambata amma akwai wata nukuta mai mahimmanci eh. ilimi za mu iya kiransa daban hikima ma daban fakam da yawa a karon kallo ana imin nuni da lokaci afuwan to fakam da yawa mafi yawanci zaka samu masu ilimi suna nan da yawa amma ba su da hikima mhm. amma zaka ga duk mai hikima yana da ilimi gaskiya da haka ko anan guri din sai hikima ta zo a ƙarshe kwarai kuwa saboda ba za ka taba samun mutum ba shi da ilimi amma mm. yana da hikima ba na'am ko da ba za a ce ba shi da ilimi wanda ya kasance mm. ilimi wanda za mu iya kiransa ilimi na zahiri ko ya je makaranta da sauransu amma za ka ga cewa yana da wa'insu ma'alumat wanda su suka haifar da wannan menene hikima din mm. Mm. amma za ka ga mafi yawancin mutane za ka ga cewa menene wa'insu suna da ilimi din mm. a ce yayi digiri a kaza masa kaza ne da sauransu amma zai kasance menene ba shi da hikima don haka hikima ilimi tana da duk mai ilimi yana da bukatar ya kasance yana da hikima shi yasa a wa'insu burare a cikin alkur'ani ko lokacin da ya kasance za a mutum zai yi mau'iza zai ba da wannan sai aka ce bil hikimati wal mau'izatil hasana don haka a takaice a daidai nan guri din mm. za mu takaito a nan guri din a cikin kuɗa ta biyu mm. wanda in muka zo a zama na gaba za mu ƙara ambaton wa'insu anwa na fakar mm. wanda zai kasance aka yi maganin su zai kasance an farfado da tattalin arziki a mahanga ta imam ali ko a makaranta ta imam ali. masha Allah muna godiya malam sosai Allah ya saka da alkhairi da fatan za a kuma gida lafiya. A gode. masu kallon masu girma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma yanzu a lokacin da aka ɗeba shirin ya riga ya ƙare a madadin sheikh abdulrahman adam wanda ya mana bayani ni da na gabatar mustapha sa'id nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh